tun bayan kubucewar fitaccen malamin addinin islama kuma mahaddacin alkur'ani mai girma sheikh ahmad suleiman al'umma ke ci gaba da tururuwa gidan malamin da ke unguwar karkasara domin jajantawa da kuma nuna alhini game da halin da ya samu kansa a ciki a wata ziyara da shashar talabijin ta rahama ta kai gidan malamin da ke unguwar ta karkasara a wannan rana ta lahadi ta iske tarin mutane daga sassa daban-daban na ciki da wajen jihar nan da suka haɗar da 'yan uwa da abokan arzuka na tururuwa domin gabatar da nasu jajen sai dai tuna al'umma ke isa da mabambantan kalamai game da yadda malamin ya samu kansa a hannun masu garkuwa da mutane da ma yadda ya sami kubuta daga hannun nasu hakan ya sanya tashi talabijin ta rahama jin ta bakin malamin game da yadda wannan al'amari ya faru inda wannan abin ya kasance shine tafiya muka kyabbi muna dawowa dare ya yi bayan mun wuce wani ƙauye kakumi mun baro shemi kafin mu kai kankara a nan ne muka haɗu da waɗannan mutane cikin kayan sojoji suka tare mu muka tsaya suka harbi motar mu sannan suka karɓe 'yan abubuwan da muke da shi na kuɗi kuma suka tafi da mu cikin daji muka kwana muna tafi a ƙafa sannan da gari ya waye suka ban mu muka yi sallah da taimama suka ɗauke mu akan babura kuma suka shiga cikin daji aka ƙara nutsawa ranar sha hudu ga watan uku ana washe garin juma'a da za a ɗaura auren 'ya'yana su uku 'yan mata eh da yake mu na nuna wa yara kada wanda ya gardama da su in ba gardama kai musu ba su yi maka komai su da bakinsu ma suna faɗi ran nan ɗaya daga cikinsu ya ajiye zuciya yana cewa malam yanzu ya za a yi mu kashe ku ba ku taɓa mana gardama ko musu ba sannan ba ku taɓa karya mana doka ba to ka gani na nuna musu kada wanda ya gardama yaran nan sannan duk da yadda ban da lafiya na saka wa zuciyata cewa ya kamata kada in gaza har a yi min abin da zai dami yaran nan sai zama na duk da wahalar tafiyan nan na wuce kowa na zama nini a gaba da sun ɗora min kaya da kansu suka ga bai kamata a ɗora min kaya ba suka karɓi kayan suka ba wasu na ci gaba da tafiya dama ko ina nake tare da su nake daga 'ya'yan 'yan uwana sai kanne, sai kuma wanda harkar addini ta haɗa mai su ko ina tare muke dama cewa mu fito mai sallah inda ke nuna maka haka ne su musulmi ne duk da ba sallar suke ba amma za ce malam ku fito ku yi sallah saboda haka ni abin da nake fahimta akwai abubuwa na matsaloli da ya kamata mutanen nan a kira su a zauna a ji matsalar wasu kam sun yi nisa ba su da imani Allah ba za su irin su ya haɗa mu ba amma ina tabbatar maka da za a nemi sulhu kamar yadda su ma suke faɗa ina tabbatar ma za a rage da yawan su kuma za a samu sauki su cewa suke ba abin da suke so irin su gansu suna tafiya freely a cikin gari in aka bar su suna tafiya freely a cikin gari za su bar kowa ya tafiya a kan titi freely ko mai dare to kuma ne da menene hukuma hakkinta ne tunda mutanen nan duka su ma karkashin kulawa ta suke a shiga a yi mai yiwuwa a gani duk abin da za su nema kaga da kansu ko suka kawo babura da kansu suka goyo mu suka fito mu da damu daga cikin dajin an ce jami'an tsaro uwar wani su aka kama aka ce su sako na a sako ta kuma hakan aka yi amma dai duka abin addu'a ce ba mu ba mu daina karatun ma dama muka samu don ni zamana a wannan wurin na yi sauka biyar da rabi shi ma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi mai suna ismail ahmad ya yi mana ƙarin haske kamar haka bayan mun tsaya zamfara mun sha mai daga nan ni bacci na fara amurka gasa ban farka ba sai na ji malam yana salati ya take burki yana cewa subhanallahi barayi to anan ne na bude ido sai na ga sun harbi motar mu suna ta harbe-harbe. sun buɗe mota suna ta haska mu suna mu fito mu fito a nan ne muka fito suka kwakwatar da mu suka yi mana suka caccaje mu akwai kuɗi a jikina ya kai dubu ɗari hudu da tamanin suka kwashe suka wayoyin mu. ko wasu kai sacin ɗinsa suka kwace wayoyin mu. akwai turmin atamfa ya kai turmi hamsin da matar gwamna ta bamu matar gwamnan kyabi aka suka ɗaɗɗora mana aka muka kwana mana tafiya a cikin daji bayan an kira asuba mun yi taimama mun yi sallah a nan kuma sai suka jawo mashinan su suka ɗauke mu a kan mashin suka cikin suka ƙara cikin daji da mu mun kai awa biyu da rabi muna tafiya a cikin daji daga nan ne suka kai mu gurin wata ƴar su ƴar ƙarama suka samu mu shida a ciki suka samu da tamfal na tabarma tamfal na buhu a nan kai muke kwana suka dinga harba harba bindira irin sun yi nasara sun samu mutane sun saka mutane a nan suka bar mu suka kawo mana abinci muka ci da dare ogan nasu ya zo same mu ya ce to in mun bi dokar su ba wanda su kashe duk wanda ya ce zai gudu to wa'annan yaran da suke gada mu za su harba mutum muka ce masa Allah da ba inda zamu je har yana cewa malam in Allah ya kai mana rai na dawo zan same ku in Allah ya kai mana rai shi na ganin kamar zamu iya guduwa to a dajin nan ma a cika ce an yafe maka ka gudu ma ina zaka je ba inda zaka je saboda hanya ce ba hanyar mota ba hanyar mashin ba a hau dutse da kai a hau yashi da kai a hau nan a hau nan haka hanya take bayan mun yi kwana bakwai a nan ana faɗin a kashe mu a kashe mu gobe har muka kwana bakwai daga nan aka canza mana guri aka ƙara ɗaukar mu a ƙara yin cikin daji da mu aka yi tafiya mai nisa suka ƙara kai mu irin wannan bukka dai suka ƙara ajiye to nan ake ta yi tafiya ta tafiya dai suna buƙatar kuɗi ba kuɗi sun ce naira miliyan ɗari ku za ba su daga nan ba a samu kuɗi ba lokacin da muka yi waya gida sai suka ce abin da aka tara naira miliyan talatin da uku su sai suka ce to sun yadda a kawo miliyan 33 aka zo aka ce aka yi maganan kuɗi nan ma miliyan 33 babu suka suna ta faɗa suna faɗin kawai kashe mu zasu kashe mu zasu kashe mu zasu cikin ikon Allah da ayyudu da mutane suke yi Allah ya taimake mu Allah ya fitar da mu wannan guri ba sa yin Hausa in dai kaga sun yi Hausa sai za su yi magana da amma duk Fulani ne kuma kowa na da bindiga AK47 kowa a cikin su kuma in ka ga inda suke wasa da bindiga za ka sha mamaki kuma suna kirarin cewa su sojoji ba sa sun zuwa sojoji dan an turo musu sojoji kwanaki sun kashe guda arba'in duk sanda aka turo musu sojoji kara musu makamai gwamnati kawai da za a zauna a sulhu da shi fi dacewa a gaya wa 'yan banga su ne kashe musu fulani su ne takura musu su ma su ne takura kowa za su a bar su shiga gari su harkoki mu ma mu shigo daji mai harkokin mu ba wanda su kama amma sun tsani bahaushe